Yohana Sura bakwai Bayan wannan Yesu ya zazzaga cikin Galili, amma bai so ya yi tafiya cikin Yahudiya ba, don Yahudawan da suke can suna nema su kashe shi. Bikin bukoki na Yahudawa ya yi kusa kenan, sai uwan Yesu suka ce masa, Ya kamata ka tashi daga nan ka tafi Yahudiya domin almajiranka su masu ga ayyukan ban mamaki da kake yi. Ai, duk wanda yake son a san shi sosai. ba ya ɓoye abin da yake yi, tun da yake kana yin waɗannan abubuwa, ai, sai ka nuna kanka domin duniya ta san ka. Gama su uwan Yesu ma ba su ba da gaskiya gare shi ba, sai Yesu ya ce musu, Lokacina bai zo ba tukunna, amma a wajenku kowane lokaci daidai ne, kukan duniya ba za ta iya kinku ba, amma ni take ki, domin ina faɗa mata mugayen ayyukan da take yi. ku dai ku tafi bikin, ni ba zan tafi wannan biki ba, gama lokaci na bai yi ba tukunna. Bayan da Yesu ya faɗa musu wannan magana, sai ya ɗan dakata a Galili, amma bayan da ‘yan uwansa suka tafi bikin, sai Yesu ya tafi, amma a boye ba a fili ba. Yahudawa suna ta nemansa a wurin bikin, suna tambaya cewa, Ina mutumin yake? a cikin taron nan mutane suna ta maganganu da junansu a boye a kan Yesu, waɗansu suna cewa, Shi mutumin kirki ne, waɗansu kuma suna cewa, A'a, ai, yana rudin mutane ne. Amma ba wanda ya yi ƙarfin hali ya yi magana a kan Yesu a fili, saboda suna tsoron shugabannin Yahudawa da aka ci rabin lokaci biki. sai Yesu ya shiga haikali ya fara koyarwa. Sai shugabannin Yahudawa suka yi mamaki suka ce, Wannan mutum bai taɓa zuwa makaranta don koyon karatu ba, ta yaya ya zama goni haka? Sai Yesu ya amsa musu ya ce, Abubuwan da nake koyarwa ba nawa ba ne, amma na wanda ya aiko ni ne. Duk wanda ya zaɓi yin abin da Allah yake so, zai sani cewa koyarwa ta ta fito daga wurin Allah ne, ba wurina ba, wanda yake koyar da abubuwa na kansa, yana kokarin ɗaukaka kansa ne, amma wanda yake kokarin ɗaukaka wanda ya aiko shi, shi ne mai gaskiya, kuma ba shi da rashin gaskiya a cikinsa. Ashe, ba Musa ne ya ba ku koyarwa ba, amma duk da haka, ba wani a cikinku wanda yake kiyaye koyarwar, me ya sa kuke so ku kashe ni?’ mutanen suka amsa suka ce, Kana da aljani a cikinka, su wane ne suke so su kashe ka? Sai Yesu ya amsa musu ya ce, Na yi abin ban mamaki guda ɗaya tak, amma kun yi mamaki dukanku. Musa ya ba ku umarnin kaciya, ko da yake ba shi ne ya fara ba, amma kakanin kakaninku ne, duk da haka kukan yi wa yaro kaciya a ranar hutu ta mako. To, idan ana iya yi wa yaro kaciya a ranar hutu ta mako, domin dai a yi biyaya ga koyarwar Musa, to, me ya sa za ku yi fushi da ni saboda na warkar da jikin mutum sare a ranar hutu? Kada ku yi shari'a bisa ga yadda abubuwa suke a ganin ido, amma ku yi shari'a bisa ga abin da yake daidai. Sai waɗansu mutanen Urshalima suka ce, Ashe, ba wannan ne mutumin da suke neman su kashe ba gashi nan kuwa yana magana a fili ba su ce masa kome ba ko shugabannin sun riga sun yarda cewa shi ne almasihu kenan gashi mun san inda mutumin nan ya fito amma sa'an da almasihu na gaske ya zo ba wanda zai san inda ya fito yesu yana koyarwa a haikalin kenan sai ya daga murya ya ce kun dai sani, kun kuma san inda na fito, amma ban zo da ikon kaina ba, wanda ya aiko ni mai gaskiya ne, shi kuwa ba ku san shi ba, amma ni na san shi, gama daga wurinsa na fito, shi ne kuwa ya aiko ni. Da Yesu ya faɗa wannan magana, sai mutanen suka nema su kama shi, amma ba wanda ya taba shi, gama lokacinsa bai yi ba. Duk da haka, mutane da yawa a cikin jama'ar suka gaskanta da Yesu suna cewa, Shin, lokacin da almasihu zai zo, zai yi alamun ban mamaki fiye da abubuwan da mutumin nan yayi ne? Farisiyawa suka ji mutane suna magana a hankali da juna a kan Yesu. Sai manyan firistoci da farisiyawa suka aiki masu gadin haikali su kamo shi, sai Yesu ya amsa ya ce, Lokacin da zan zauna tare da ku ya rage ɗan kaɗan, sa'an nan zan koma wurin wanda ya aiko ni, za ku neme ni, amma ba za ku same ni ba, inda nake zuwa, ba za ku iya zuwa ba. Sai Yahudawa suka yi magana da juna suka ce, Ina ne zai tafi, har da ba za mu same shi ba, ko za shi wajen Yahudawa da suke a warwatse suna zama a Helenawa ne, ya koya wa Helenawa a can. me yake nufi da ya ce, Za ku neme ni, amma ba za ku same ni ba? Me yake nufi kuma da inda nake ba za ku iya zuwa ba? A ranar karshe ta bikin, wanda kuma ta zama babban rana ta bikin, Yesu ya tsaya ya daga murya ya ce, Duk mai jin kishin ruwa ya zo wurina ya sha, duk mai ban gaskiya gare ni, rafuffukan ruwa mai ba da rai za su fito daga zuciyarsa, kamar yadda rubutacciyar magana Allah ta faɗa. Yesu yana magana ne a kan Ruhu mai tsarki, wanda masu ba da gaskiya gare shi za su karba, domin a wannan lokaci ba a ba da Ruhu mai tsarki ba tukuna, saboda ba a riga an ɗaukaka Yesu ba. Da mutanen suka ci wannan maganar da Yesu ya yi, sai suka ce, Ba shakka. wannan shine annabin nan waɗansu kuwa suka ce wannan shine almasihun amma har yanzu waɗansu suka ce ashe almasihu daga galili zai fito ba rubutacciyar magana allah ta faɗa cewa almasihu zai fito daga zuriyar dauda ne ba ba kuma zai fito daga beltalaham kauyen da dauda ya zauna ne ba sai bakin mutane ya rabu a kan yesu waɗansunsu suka so su kama shi amma ba wanda ya taba shi da masu gadi suka koma sai manyan firistoci da shugabannin farisiyawa suka tambaye su suka ce me yasa ba ku kawo shi ba sai dogarawan suka amsa suka ce ai babu mutumin da ya taba magana kamar wannan mutum farisiyawan suka ce wa dogarawan af har kuma ya ruɗe ku kenan ko akwai wani daga cikin shugabanni ko farisiya wanda ya ba da gaskiya gare shi, amma wannan taron da ba su san kome a kan koyarwar Musa ba, ai, la'anannu ne. Nicodemus kuwa, wanda ya je wurin Yesu a da, wanda kuwa yana ɗaya daga cikin kungiyarsu, ya ce musu, Bisa ga koyarwar mu ba za mu iya hukunta mutum ba, sai an ji daga bakinsa, don a san abin da yake yi. sai suka amsa masa suka ce, Kai ma mutumin Galili ne, ka bincika rubutacciyar maganar Allah ka gani mana, ai, ba wani annabin da zai zo daga Galili. Sai kowa ya tafi gida.